وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don karanta littafi na hisnul muslim min azkarul kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafidahu allah ta'ala wa waffaqahu bisa ga horewa na Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida daidai babi na 27 insha Allah ta'ala muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare abubuwa da ke cikin addu'o'i don Allah ya ba mu ikon tabbaka su jiya da ikon Allah mun karanta abin da ya shafi addu'o'i da ake a ƙarshen bayan tahiya gabanin fita a sallah muka karanta azkar da suka tabbata daga bakin fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda ake yi bayan an fita a sallah bayan na muka karanta addu'a ta azkar addu'a ta du'a'ul istikhara insha Allah yau za mu tashi kan azkar na ainihin asuba ko kuma azkar na safiya da yammaci wato addu'o'in safiya da kuma addu'o'in yammaci insha Allah ta'ala gabanin kutsa zuwa ga karatu akwai ɗaya daga cikin wanda muke karatu da shi a nan a wasu daga cikin kwanaki yakan yi attending ya buƙaci da cewa insha Allah ta'ala ya ɗauki nauyin sanya wannan program ɗin a gidan tv insha Allah ta'ala Allah ya bashi ikon cika wannan din lalle ya ce in an amince yana so ya ɗauki nauyi to na hada shi da barista insha Allah ta'ala har ya ba da advance na kudin ya mika wa barista bisa ga yadda suka yi discussing insha Allah za yi kokari a ga an fara sawa bayan nan kuma akwai yan uwa da suka yi kokarin za su saka shi a Glove FM in Allah ya sa ya in insha Allah waɗanda suka ɗauki nauyi din Allah ya biya su da gidan aljanna الله ya لما ya zama hujja gare su ba hujja أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله أذكار الصباح والمساء بابي عند بقي المؤلف حفظه الله ta'ala ووفقه يتي أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء أدو إذا أكي سافيا da yammaci a mafiya yawan lokaci jama'a sukan rude su gagara gane yaushe ne ne asalin yin lokacin azkar na safiya wanda lokaci ya dace a yi na'am bayan sallan asuba zuwa wani lokaci na a zuwa yaushe ne ne asalin time da ya dace a ce kayi in za ka yi duk jinkirin ka kada ka wuce wani lokaci ɗaya kenan na biyu wanne ne lokacin yin azkarin masa bayan la'asar zuwa kusa da magariba wannan kusan yadda kuka faɗa daidai ne insha Allah azkarus sabah kalmar asubuhi ana so bayan kun yi sallan asuba kayi azkar na bayan sallan asuba to before gari ya waye ake so kai azkarus sabah dan shi zaka ce azkar na asuba as asali iya koma zuwa ga asubuhi ne amma in ka bari gari ya gama wayewa rana ta fito ya zama kuma me adduha bi ma'ana duhan kenan a lokacin suna ka gabanin a ce gari ya waye a rika cewa gari ya kammala wayewa shine lokacin da ya dace mutum ya karanta wannan azkarar na biyu na azkarul masa shi kuma ya dace daga bayan sallar la'asar gabanin rana ta fadi daga yin sallar la'asar zuwa faduwar rana amma kar ka bari ta fadi saboda in ka bari rana ta fadi shine lokacin buɗe baki in lokacin buɗe baki kuma yayi dare yayi a ka'ida kuma sai an samu almasa yammaci gabanin a samu dare shi yasa qur'ani ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga tunda an kira al-layl shine lokacin bude baki in ka jinkirta azkar na yammaci zuwa lokacin bude baki ka fitar da shi a lokacin sa don an ce ilal ko kuma yan halitta ya yi buɗe baki bayan faduwar rana a ka'ida kuma sai yammaci ta zo ta wuce gabanin dare ya zo so da ya dace a ce gabanin rana ta faɗi aka yi tsakani da Allah wannan babin iya cikin babin da suka fi kowanne muhimmanci a wannan littafin gaba daya asara ta kai asara ga rayuwar musulmi a duniya da a lahira asara ta kai asara a rayuwar musulmi a duniya da lahira a ce ya waye gari waɗannan addu'o'i da ake safiya da yammaci baya yi ai wannan bai gaza a wajen wanda ya san kiwon lafiya ko likita ka ce mar HIV AIDS ya kama ka ba bai gaza wannan bai dan kace mar ba ka yi ga wanda ya san addini barnar da kake ciki gara a ce HIV AIDS ya damke ka shi yafi sauki gare ka tsakani da Allah shi yafi sauki don wannan wata irin cuta ce kawai ta duniya da Allah ya don ya jarbi al'umma wani ma zai iya kamuwa da ita in ba sabon Allah ya bata zama alkhairi gare shi tunda ba shi ya gaito ba kawai a babin kaddarawa na Allah ya samu kansa ciki a ba wannan babi idan mutum baya karanta sai ka rasa ta za a iya kare sa balle kokarin kyautata imanin ta za a iya samu kariya daga shaidan ta za a iya samu kariya daga yan sihiri ta za a iya samu kariya daga mahasada da munafukai duk waɗannan ababen in dai baka karanta babin nan zai wahala a nufe ka da sharri ba a yi nasara ba zai wahala a nufe ki da sharri ba a yi nasara ba ga duk wanda bai mallaki wannan addu'o'in da ke wannan babi ba yana da matukar wahala a kulla sharri akan ka bai tasiri ba ko na sihiri ko na bokanci ko na tsafi ko idan hasada ya kalle ka zai wahala ba kai collapsing ba so da idan ma mutum ya zama bai haddace ba ko baki haddace ba in ya zama tilas ne kullum sai an buɗe babin an karanta to ya dace a yi haka in ma ba a haddace ba amma wanda ya haddace yake shiga banɗaki da shi a kirjinsa shi ya fi dacewa mafhum tayyib na'am alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده malam ya ce lillahi wahada godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalam tsira da aminci alaman la nabiyya ba'ada zuwa ga wanda babu wani annabi bayansa shine annabi mu Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi hikimar ka wannan hadisi malamai suka ce iya ishara zuwa ga hadisi na Anas bin Malik ne radiyallahu anhu riwaya na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi wanda Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahihi sunani Abi Dawud juz'i na biyu hadisi 698 insha Allah ta'ala cewa annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace na zauna tare da mutanen da suke ambaton Allah bayan sallan asuba dukkan nau'in ambaton Allah ko su rika subhanallah ko wala iya walhamdulillah wala da Allahu akbar suna da azkar da bakinsu su ta fito shi ya fi soyuwa a wuri na fiye da na yanta ya'ya guda hudu daga cikin zuriyar Ismail alaihi kawai ka zauna a masallaci kana ambaton Allah bayan asuba harana ta fito falala da kake ɗiba a wurin Allah yace shi ya fi masa da a ce ya ƴanta ƴaƴan Ismail alaihi guda hudu daga cikin mafi girman mutane masu daraja a duniya shine zuriyar Ismail alaihi salam shi yasa yake yin buga misali da wannan ba ɗaya ne da yanta ƴaƴanka ko ƴaƴana ko ƴaƴansa ba a'a ƴaƴa na Ismail alaihi salam bayan nan yace na zauna da mutanen da ke ambaton Allah bayan sallar la'asar ko in zauna ina ambaton Allah a masallaci bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana shi yake soyuwa a wurina fiye da na yanta ƴaƴa guda hudu na zuriyar Ismail alaihi salam don haka malam idan ishara zuwa ga kawai ambaton Allah a dunkule sai ka mana wannan addu'a ta alhamdulillahi wahada ka ga godiya ga Allah ya samu wassalatu an samu tsira wassalamu an samu aminci gawa alaman la nabiyya ba'ada kawai ishara ne zuwa ga wancan hadisi kawai ko da wannan ambaton Allah kake ta maimaitawa shi yafi daga yanta zuriyar Ismail alaihi salam yanta bawa da ma bai kai wancan ba a yau gama gari idan dai bawa ne da ya kai a yanta a matsayin yantawa babu kokonto a yanzu yana ba zai gaza a ce irin naira miliyan goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba to in aka ce guda hudu ko ba na ismail ba a yanzu kaga ka nufi wajen miliyan nawa miliyan hamsin to balle kuma a ce zuriyar ismail alaihi salam bi ma'ana ka ambaci allah daga sallan asuba zuwa wayewan wangari shi ya fi alkhairi gare ka da ce ka yi sadaka da naira miliyan hamsin a hausance don ka gane shi mafhum tsayi balle kuma wannan bayi ne ne yanzu da ake yantawa to wanda kuma ana ishara ne zuwa ga zuriyar isma'il don haka daga ciki ya fara da addu'o'i da suka tambata na ayoyin qur'ani zuwa ga hadisai na'am أعوذ الله تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul bakara kamar yadda jiya mun karanta na cikin jerin gwanan azkar da ake yi bayan salloli guda biyar na farilla aya ta 255 a cikin sura ta biyu wato suratul bakara falalan karanta ta safiya da yammaci lokacin yin zikirorin safiya da yammaci akwai hadisi riwaya na imam an-nisa'i da imam abu dawud da imam tabarani rahmatullahi alai da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace man qala hafi na yusbihu ujira min al-jinni hatta yumsi duk wanda ya karanta wannan addu'a da safiya ana kare shi daga sharrin aljanu har yammaci ta yi har zuwa yammaci baya ga wannan wa man qala ha hina yumsi ujira minhum hatta yusbiha wanda ya karanta da yammaci ana kare shi daga sharrin aljanu har gari ya waye dalilin wannan kuma hadisi ne na ubay ibn ka'b radiyallahu anhu wanda wata rana yana da ainihin tarin dibino kullum ya yi zo gonar dibino zai ga komai normal idan ya tafi gida ya dawo washe gari sai ya ga an tauye sai ya ga dibino ya tauye kullum yana kula yana ga yana tauyewa wannan ishara ne zuwa ga me cewa ana sacewa ran nan sai ce bari ya kwana ya gadi da ya zauna kwana sai ga wani ya zo sata ya ce wani a halitta kakkarfa mai siffan mutum da ya zo ce sai na kalle shi na ce kai mutum ne ko aljani sai ce shi aljani ne me kawo ka yace mun ji kai mutum ne mai son sadaka shi yasa muke zuwa muke kwasan dibinan sadaka din yace to ai dibinan ban ba da sadakan sau balle ku kwasa sai ku bari sai na bayar yace shi aljani ne yace me alaban kai aljani ne sai miko ya hannu haka mu gaisa yace sai ya ga hannunsa irin hannun kare fatarsa irin fatar kare yace sai ya fahimci aljani ne sai ce masa kana ga a cikin aljanu ma akwai mai karfi iri na ubayyi yana masa bai sani ba sai sai ya tambaye shi ya ce to ku da kuke cutar da mu aljanu menene zai kare mu daga gare ku sharrin ku yace kuna da aya a cikin bakaran ku ai ta ishe ku a matsayin kariya gare mu in dai kun rike ta ku kun yi maganin mu ubay yace wace aya ce yace ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace in kun rike wannan aya ta kun yi maganin mu ba mu da abin da zamu iya cutar da ku da ikon Allah amma matukar kun batta to zamu yi nasara akan ku wannan shine ababi na kuma kwanciya shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda shi aka fi sani wannan kuma na lokacin kwanciya ne amma wannan kuma shine azkaru saba wal masa in ka karanta da safiya da ikon Allah aljanin sihiri da za a turo maka aljanin bokanci da za a turo aljanin dan duba da za a turo a'a sharrin idan mai hasada a'a sharrin idan munafiki wallahi alim duk Allah zai kare ka amma me ka'idan addu'a in kana karanta ka rika imani da abun haka ne babu kokonto shi kansa addu'a akwai belief a ciki hatta maganin bature akwai bilif in kai bilifin ka za iya baka sauki in kai sai ka samu saukin to addu'a haka ne manzon Allah yake cewa duk wanda zuciyarsa ke kokwantan karban addu'a lokacin da yake yi Allah baya karban ta daga cikin sharuɗan karban addu'a shine in kada yi sai ka gamsar da kanka kai fa musulmi ne kuma wannan addu'a an ce Allah baya miyarwa ka gamsu ka iya rantsuwa da Allah wallahi Allah ba zai miyar ba to ita ce addu'a da Allah yake karba dole sai mun cire kokwanto na karba dole wannan ka'ida ne in ka cire kokwanto sai in kai addu'a sai Allah ya karba lokacin da kake kokwanto annabi ya ce wannan addu'ar Allah baya karbanta mafhum tayyib da ka sai mu rike kursi da safiya da yammaci da kuma bayan kowace sallah zuwa kuma lokacin kwanciya kamar da zamu karanta a babi gaba insha Allah sai kul huwa mun yi tafsirin ta jiya a jiya kenan a karatun da muka yi na azkar na bayan sallah sai kuma kul huwa falaki da su bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad allahus samad allahus لم يلد ولم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس دا قل هو قل هو الله أحد وأتو سورة الإخلاص دا قل أعوذ برب الفلك سورة الفلك da kul a'udhu bi rabbin nas suratul nas wannan surori guda uku ana so a karanta kowace kafa uku a lokacin zikirorin safiya da lokacin zikirorin yammaci bisa ga karantarwar shari'a kulhuwa huwa kafa uku falaki uku nasi uku sune ne almu'awwizat ana so mutum ya karanta kafa uku jiya da ikon Allah mun yi tarjama zan ci a kansu kamar yadda muka yi na ayatul kursi don mu fahimci hakikanin ma'anarsu in bakin mu na fada ba bukatun sai mun maimaita saboda manufa ta takaita karatu da muhimmin abu da ce cin falalan su hadisi ne riwaya na imam abu dawud da imam tirmizi da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya gafarta masa ya inganta cikin wa tirmizi juz'i na uku hadisin 182 insha Allah fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yace man qala ha salasa marrat wanda ya karanta kafa uku hina yusbihu wa hina yumsi a lokacin da asuba ke yi da kuma lokacin da yammaci ke yi wato da asuba da yamma ka fata min kulli shay'in sun wadatar da shi daga komai da komai da zai cutar da shi da ikon Allah babu fatogewa min kulli shay'in daga komai da komai sun wadatar da shi a rayuwa in dai zai karanta kafa uku uku ya karanta bayan ainihin lokacin zikirin safiya da lokacin zikirin yammaci manzon Allah ya tsira da ji sabbata a gare shi yace daga komai da komai da ikon Allah sun wadatar da shi jama'a me kake nema da yafi wannan me muke nema da yafi wannan jama'a ka ni samu abun da ya wadatar da kai daga komai da komai sharrin da ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya alkhairin da ka sani kake nema da wanda baka sani ba duk wannan alkhairi Allah zai jawo maka sharri Allah zai tunkuɗe maka amma mutane nawa ke asaran karanta wannan wanda mafiya yawa kashi 98 cikin 100 musulmai sun haddace ko 99 ma cikin 100 amma karanta sai ya gagara wani karamar matsala sai ta sa ya manta da azkar saboda rashin ba su muhimmanci in ba haka ba ai azkar ko a bakin zaki kake ya dace ka yanda bai hadiye ka ba saboda ka san in kai da ikon Allah mafita ne na'am bismillah sai kuma hadisi na 77 addu'a ta 77 insha Allah na'am أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر wannan addu'a da ikon Allah ana karanta ta da yamma da safiya da kuma da yamma lokacin azkar cewa asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah mulki ma ya waye gari yana mallakan Allah Allah yake da mulki shi yasa a yau za a tashi wazane shugaba gaba na ta fadifa Allah ya kifar da shi ya ba wani wannan mai sauki ne a wurin Allah yanzu mulkin na wani ne an jima na wani ne yau na wani ne gobe na wani ne shine qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha shi yadda yake yi haka yadda ya so haka yake yi ko ya ma ko bai ma ba yadda Allah yake so haka yake abin sa walhamdulillah godiya ta bata ga Allah la ilaha illa Allah wahada babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa hamdu godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi Allah mai iko ne rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan wuni wa khaira ma ba'dahu da alkhairin da ke bayan wuni din da safi kenan haka za fada wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm ya Allah muna neman ko ina neman tsarin ka daga sharrin da ke wannan wuri wuni wa sharri ma ba'dahu da sharrin da ke bayan sa rabbi a'udhu bika min al-kasali ya Allah ina neman tsarinka daga kasala ko gajiyawa ko mutuwar jiki wasu ilkibar da kuma mummunan girma fasara biyu ne fasaran farko shine irin wanda muka yi jiya an arudda ila arzalin umuri mutum ya zama abun da ya ayarinta ya kai shekara tamanin kuma yana maimaitawa fasara na biyu kuma shine a samu dattijo ko kuma in ce tsoho da ɗabi'un yara ƙanana kaga mutum shekaransa tamanin amma a filin kwallo ana musu da shi a kan Ronaldo ko ka kaga mutum shekaransa saba'in da biyar a gidan karuwai shekaransa saba'in da biyar a gidan giya idan har mutum ya wuce shekara arba'in yana da wani zunubin da bai daina ba in bai sa ba zai daina ba har ya mutu sai dai kariyar Allah saboda daga 40 years gangarawa ake yi yan kaɗan ne suke gyara to wannan shine su'ul kibari na biyu shine abun da bai dace mai shekarun kai ba ko ba addini mutum na yi in akwai tunani ai ko ba addini dan shekara tamanin bai dace je gidan giya ko gidan kwallo ko gidan karuwai ba furfura ba ta maka ya yi moka bai dace a ce kana shiga wannan wuraren ba a ce ma ba addini kawai baka cancanta ba to ne cikin su'ul kibar Allah ya kare mu daga wannan rabbi a'udhu bika min azabin finnar ya Allah ina neman tsarin ka daga azaba a wuta wa azabin fil kabar da kuma azaba a kabari hadisin muslim ne juz'i na hudu hadisin 288 insha Allah wannan za a faɗa da safiya ce asbahana asbahana wa asbahal mulku lillah idan yammaci yayi sai a ce amsaina wa amsal mulku lillah sai mu duba hashiya na farkon nan footnote inda gari ya waye da safe zai kace asbaha asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah mulki ma ya waye gari na Allah ne inda yammaci ne amsaina mun yammata wa amsal mulku lillah mulki ma ya tabbata ga Allah ya yammata zuwa ga Allah wannan da yamma aka lafara kalmar asbaha wayewan gari amsa kuma yammaci so layin farkon haka za a canja sai kuma waje na biyu idan ka duba akwai tsakiya wajen rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dahu wannan da safe kenan muna roƙonka alkhairin wannan wuni da wanda ke bayansa da yamma sai a ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan dare da ke zuwa wa khaira ma ba'daha da alkhairin da ke bayan dare din wa bika min sharri ma fi hadhihi layla muna neman tsarinka daga sharrin da ke cikin wannan wuni wa sharra ma ha ko kuma wanda ke cikin wannan dare da kuma sharrin da ke bayan nan wannan haka za a karanta da yammaci a rika magana da amsa yammata da kuma laila a dare da safe ana asbahana ana kuma magana akan me fi hadal yawm mafhum tayyib insha Allah na'am اللهم بك أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور wannan hadisi riwaya ne na malam turmizi Allah ya gafarta masa babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihu turmizi juz'i na uku biyu, 142 insha Allah da safe sai a ce Allahumma bika asbahana ya Allah gare ka muka waye gari wa bika amsaina gare ka muka yammata wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika namut sannan da ikon Allah gare ka mutuwar mu take wa ilaikan nushur zuwa gare ka za a tada mu gaba daya idan da yammaci ne kuma sai ka duba hashiya wa idza amsa kana in ya yammata sai ya ce Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wato ya Allah gare ka muka yammata kuma gare ka muka waye gari inda safe ne sai ka fara cewa gare ka muka waye gari gare ka muka yammata inda yammata yamma ne kuma gare ka muka yammata sannan gare ka muka waye gari wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika namut gare ka muke mutuwa wa ilaikal masir zuwa gare ka za mu tafi kaga kalmar nushur shine me ake yi da safe saboda tashi a bacci yayi kama da tashi a kabari dan taruwa a filin kiyama shi sai aka ce annushur wanda dare sai aka ce almasir gare ka muke tafiya yayi kama da lokacin za a mutu ba washe gari a tashi to sai a ce almasir gare ka za mu koma in aka waye gari kuma sai a ce gare ka muke tashi saboda mun riga mun tashi wannan shine bambancin annushur da almasir mafhum طيب إن شاء الله نعم اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا أدعو يتجي سيد الاستغفار wato shugaban duk istighfarin duniya a duk wani istighfari a duniya da za a yi da ya tabbata a sunna babu shugaba kamar wannan ita ce amira gaba ɗaya ta istighfari duk abin da za mu karanta a matsayin istighfari to ga shugaban nan wannan hadisi riwaya ne na imamul bukhari Allah ya gafarta masa a juz'i na bakwai mujalladi na hudu hadisi na ɗari da hamsin falalan istighfarin mu je. ana karanta kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man mu muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari yana mai yaƙini da ita saƙon da ke ci kana mai yaƙini da shi shi na yumsi a lokacin da yake yammata famata sai mutum ya mutu min lailatihi a wannan daren ya karanta da yamma sai rasu a dare zuwa dare da khalal jannata zai shiga aljanna tabbas wa kazalika haka kuma idza asbaha idan ya wayi gari famata sai rasu min tilkal min zalikal a wannan wuni da khalal janna yace zai shiga aljanna in dai ka karanta zuciyarka ta bi ma'anan kuma ka yadda da sakon cikin annabin Allah yace tabbas za ka shiga aljanna shi yasa ana bayyana alamomin kyakkyawan karshe in ya tabbata mutum da safiya ya yi karanta wannan istighfari sai ya rasu gabanin yammace in ana irga wanda ake ga yan aljanna ne shahidai ana sa shi a ciki malamai suka ce in ya rasu da yammaci muna da tabbacin ya karanta ka karanta eh a dare sai ya rasu in muna irga wanda muke musu zaton yan aljanna ne kai tsaye sai mu ce muna zaton wane yana cikin insha Allah saboda manzon Allah bai kawo wani sharri ba kawai ce da halal janna har malamai suka ce wanda ma ba zai shiga aljannan ba Allah ba zai bashi ikon karantawa ba dan adam ya samu daman karantawa alaman Allah na shi da rahama ne gobe kiyama mutum zai ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne mahalicci na la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani ka halicce ni wa ana abuduka ni bawanka ne wa ana ala ahadika ni ina kan alkawarinka wa wa'adika mastata'tu da kuma iyakarka gwargwadon abin da zan iya a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsari daga mu sharrin abin da na aikata a matsayin ka dan adam akwai sharrin ɗabi'unka to sai ka nemi Allah ya kare ka daga su abu unaka bi ni'matika alayya ina tabbatar da ni'imar ka gare ni ya Allah ba ni da kokonto kamun ni'ima ga ni'imomin Allah ba za su rigu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina tabbatar da zunubaina faghfir li ka gafarta mun fa innahu lalle yadda lamari yake la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai gobe kiyama ya Allah sai kai in ka karanta wannan da safiya gabanin ya mace karasu aljanna insha Allah da ya mace gabanin gare waye aljanna insha Allah ni da ku Allah ya bamu aljanna Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu mu na'am sai hadisi na tamanin daga cikin jerin gwanan addu'o'i da ake yi a safiya da yammaci insha Allah Allahumma inni asbahtu ushhiduk Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushidu hamalata arshik wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa malaikatak wa jami'a khalqik wa jami'a khalqik أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن محمدا عبدك ورسولك نعم wannan kuma hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da haka imamu bukhari ya kawo cikin al'adabul mufrad da imamu nisa'i rahimahullah cikin amalul yawmi wal layla da sheikh bin bas rahimahullah inganta cikin lafiya na tufatul akhyar ana karantawa kafa hudu da safiya kafa hudu da yammaci falalan wannan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace man qala ha hina yusbihu wa hina yumsi arba'a marrat duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin da yake wayan gari da lokacin da yake yammata kafa hurhudu a atakahu Allahu minan nari alkawarin Allah ne zai yanta shi daga wuta gobe kiyama kafa hudu za a yanta shi daga ina daga wuta wato hikimar karanta addu'o'i din idan aka maka waɗannan alkawarori sai ka rike su kai ta karanta addu'o'i in akwai abin da kake na kuskure baka son ka bari ma da yana ka shiga aljanna Allah zai tilasta sai ka bari dan ka shiga aljanna idan akwai biyayya ga Allah da ba za ka iya ba saboda imanin ka bai kai ba Allah zai tirsasa ka sai ka bi mai dalili an maka alkawarin aljanna nan kuma ka kiyaye don haka dole ka bi Allah din ko ba ka so wannan alkawarin Allah ne wani abun za ka yi dan yi sabon Allah ne sai Allah ya hana ka yi baka san yadda aka yi hana ka ba Allahumma inni asbahtu ya Allah ni na waye gari inda yammaci ne kuma yace Allahumma inni amsaitu na yammata ushiduka ina shaida maka wa ushidu hamalata arshika ina shaidawa wanda suke dauke da al'arshinka alladina yahmiduna al'arsha kenan ko kuma wa yahmilu wa yahmilu arsha bika fakum yawma idin samaniya duk ya shiga ciki wa mala'ikataka da kuma sauran mala'ikunka wa jami'a khalqika da kuma dukkan halittunka annaka lalle kai anta allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai wahadaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya wa anna muhammadan lalle muhammad abuduka bawanka ne wa rasuluka kuma manzonka ne Sheikh bin Bas rahimahullah ya inganta hadisi din amma Sheikh ah, Muhammad Nasir rahimahullah shi ya da'afa hadisin nan dai bai kawo ba amma asali gaskiya ya da'afa cikin al-kalimat tayyib na Sheikh Islam rahimahullah da isna da illa karama a cikin isnadi din ala ayi halin babu kokonto karanta shi ba zai zama kuskure ba insha Allah ta'ala daidai ne wallahu ta'ala alam na'am اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da Allah ya gafarta masa a juz'i na hudu hadisi na ɗari uku da goma sha takwas da sheikh bin bas raymond la inganta cikin tufatul akhyar nasa shafi na ashirin da hudu na azkar cewa falalan wannan addu'a fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ce man kala wanda ya fada na yusbih lokacin da yake wayan gari kadi adda shukura yaumihi haƙiƙa duk godiya da ake so wa Allah a wuni daga ka karanta wannan addu'a kayi godiyan da ake bukata wa man qala ha hina yumsi wanda ya fada lokacin da yake yammata faqad adda shukura lailatihi haƙiƙa ya isar da godiya da ake so yi a dare ba abin sa bashi kafa nawa kafa ɗaya ake bukata a karanta Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah duk abun da ya waye gari tare da ni min ni'matin na ni'ima da mace a ce ma Allahumma ma amsa bi min ni'matin abun da ya yammata da ni na ni'ima au bi ahadin ko ga wani mutum min khalqika daga cikin halittunka faminka daga gare ka ne wahadaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya falaka alhamdu godiya naka ne da yabo walaka shukuru kuma tabbatacciyar godiya naka ne ma'anan alhamdu shine gode wa Allah da ya ba shi da baki shi yasa za ka ga duk inda aka ce alhamdu za ka ga an ce kala walaqad ataina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minina kaga saka ce wa qala annabi ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq annabi mu ya ce me wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira to in ka ji an ce alhamdu shine godiya ga baki sai kuma ashkuru shine godiya ga gaba ka biyayyar ka ga Allah na azumi sallah cewa fi sabilillah qiyamul layli sadar da zumunci duk abin da kake in ka kara to shine godiya na ashkur in bakin ga kuma ya kara shine godiya na alhamdu na ashkur kuma Allah yace i'malu ala dauda shukura bai ce qulu ala dauda shukura sai yace i'malu ashe kenan ashkur amalan shi zaka ce i'malu mafhum tayyib don haka falakal hamdu godiya ga baki kai muke yi wa walaka shukuru godiya ga gaba Allah kai muke yi wa mafhum tayyib wanda bai gode wa Allah da bakinsa alhamdu baya gode wa Allah da me da gaba ka'ida ne alamar za ka yi da gaba shine bakin kai fara sai gaba ta tabbaka amma wanda bakinsa bai gode wa Allah ba gabasa ba ta gode wa Allah Allah ya ba mu ikon godiya gare shi na hamdi da shukuri na'am allahumma afini fi badani. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya na imamu abu dawud ne da imamu muhammad da imamu nisa'i da imamu bukhari cikin adabul mufrad rahimahumullahu ta'ala jami'an hadisi na baya ma na Allahumma ma asbaha shi ma Sheikh Muhammad Nasir ne wallah dan fitar da illa karama a cikin isnadin anan dai bai kawo ba amma mai yiwa wasu za su iya duba cikin littafin nasu za su iya gani a cikin duk eh, al-kalimu tayyib yayi aiki cikin al-kalimu tayyib ya ware sahihu al-kalimu tayyib to duk wanda ya cire cikin al-kalimu tayyib ya za'afa shi ne amma ala ayyi halin babu kokonto idan muka duba kaulin wanda suka inganta shi ma magana su ta kai a kafa hujja ita don haka karantawa ba laifi bane daidai ne insha Allah ta'ala musamman cikin waɗannan ababe na fada'il ba a tsanantawa akai musamman idan ya zama wanda ma ya cire isnadin bai da'afa hadisin da yawa ba kawai ya fitar da illa ne ya sira fihi mafhum tayyib wannan hadisi kuma ana karanta shi da ikon Allah kafa uku ne da safiya sannan kuma kafa uku da yammaci shine Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a ganina la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al ni ina neman tsarinka daga kafurci wal faqari da kuma talauci wa a'udhu bika min azabil kabar kuma ina neman tsarinka daga azaban kabari la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah ya bamu ikon bauta masa salasa marrat kafa uku sai ga addu'a ta gaba ta tamanin da uku insha Allah a cikin jerin gwanan addu'o'i da ake yi safiya da yammaci na حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم wannan addu'a hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da sauran malamai Allah ya gafarta musu akwai manyan malaman hadisai guda biyu akwai sheikh shu'aibu al-arnaut akwai kuma sheikh abdulkadir al-arnaut sun ce hadisin ingantacce ne a cikin ta hakikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na biyu hadisin da shafin 376 insha Allah ta'ala ana so a karanta wannan addu'a kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci fara nan addu'an gabanin karantawa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace man ha wanda ya karanta wannan addu'a kafa bakwai hina yusbihu lokacin da yake wayan gari wa hina yumsi da lokacin da yake yammata sab'a marratin kafa bakwai kafahu Allah Allah zai wadatar da shi ma a hammahu min amur duniya wal akhirah duk abin da ya dame shi na kuncin duniya da lahira Allah zai masa maganin sa in dai ya kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci mutum ya ce hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allah ya wadatar mini babu abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu zuwa gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma subhanahu wa ta'ala in mutum ya faɗa kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci duk abin da ya dame shi Allah zai magance masa insha Allah ta'ala Allah shi magance mana damuwa da muka sani da wanda ba mu sani ba na'am addu'a ta 84 insha Allah اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da imam ibnu majah Allah ya ji kansu sheikh muhammad nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sai ibn majah juz'i na biyu hadithin 332 insha Allah ta'ala ana karanta wannan addu'a kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ni ina roƙonka yafiya wal da kuma lafiya fi duniya a duniya wal akhira da alahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal ya Allah ni ina roƙonka afwa wato yafiya wal da lafiya fi dini a addini na wa duniyaya da kuma duniyata wa ahali da iyalai na wa mali da dukiyata allahun mastur aurati ya Allah ka suturce mun al'aurata gaba daya bi ma'ana ka ɓoye mun sirrina wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni bisa ga abin da nake tsoro ko nake firgituwa da shi wa min khalifi da bayana na wa, wa an yamini da damana wa an shimali da haguna wa min fauki da samana wa a'udhu bi azamatika ina neman taimakonka da girmanka an uhutala min tahali da kada a kifar da ni ta ƙasa na me yasa kawai bai ce wa min tahati ba sai ya kara cewa wa a'udhu bi azamatika ya kara rantsuwa da girman Allah ko neman taimako da girman Allah malamai suka ce duk jarraba da ke zuwa wa dan adam na bala'i daga wurin Allah ba wanda ya kai wanda ke zuwa ta ƙasa da wanda zai zo gaba ko baya dama ko hagu da sama duk masu sauki ne an kwatanta da mai zuwa ta ƙasa ta ƙasa shine kisufewa shi yasa duk bala'in da za a turo daga sama bai kai wanda yake faruwa daga kasa ba duk ƙasar da ka ja ka ce an taɓa girgizan ƙasa in ba ka san bala'i ba a ran da ka je ka gani ka san kaga bala'i ka duba yadda Allah ya jira mutanen indonesiya da girgizan ƙasa gabanin a girgiza kasa din sanda aka yi wani ruwa ruwa ne yake ambaliya amma kuma a cikin ruwan akwai wuta yana aman wuta ne baka kirin yake amanta ruwa ne yake aman wuta duk abin da ya taba konewa yake kuma ba ruwa ne da ke tafowa a ce gashi ta can bari mu gudu ba a'a masana kimiyya suka ce ruwan yana tafiyan 750 km per second iya tafiyan kilomita 750 a second da approximately kilomita 750 a sakan daya tun na ka je ka kadar za ka buga wani waya a abuja ya shi gaba da ka ma ya isa amma ta ina balan ya fito ta kasa ya zo shi daga kasa abin ya fara ba daga sama ba daga kasa ne allah ya ambaliyar ruwa da aka gama ruwa sai wuta ta fito a cikin ruwa sai ruwan iya zuwa da wuta a cikinsa to da me za a kashe wuta don daman shi ma wutan da ruwa sai zo shi shi yasa da aka zo wajen ƙasa sai aka ce wa udu bi azamatika an ubtala min tahati anan san da aka sake neman tsari kuma aka ƙara tawassuli da girman Allah da aka zo maganar mai maganar jarraba da ke zuwa ta ƙasan mutum sauran kawai a'udhu uzu ya wadatar amma wannan san da aka ƙara shi Allah ya kare mu daga dukkan azabobi din musamman wanda ke zuwa ta ƙasa din insha Allah na'am اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب كل شيء ومليكه ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم wannan addu'a da ikon Allah ana karantawa kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci hadisi na imam at-tirmidhi da imam abu dawud ne Allah ya gafarta musu Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sai sahihu Tirmidhi juzi na uku da biyu insha Allah fiyayyen halitta yakan ce Allahumma aliman ghaibi wa shahada ya Allah masanin boye da bayyane fatiras samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai rabba kulli shay'in wa malika mahaliccin kowane abu kuma wanda ya mallaki kowane abu ashadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka daga sharrin kaina wa min sharri shaitan ina neman tsarin ka daga sharrin shaitan wa shirkihi da kuma shirka da shaitan ke sawa dan adam aikinsa wa fi riwayatin wa shirkahu anan kuma ya zama da wanda suke taimaka wa shaitan wajen halakar da mutum ina neman tsarin su saboda cikin jama'a akwai masu taimakon shaitan wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ya Allah ina neman ka da kada na jawo rayuwa ta cutarwa aw ajrahu ila muslimin kuma Allah ka sa kan na cutar da wani musulmi a rayuwata kaga kenan iya daga cikin addu'a da musulmi ke yi ya roki Allah ya kare shi daga cutar da musulmi imma da hannu imma da ido imma da baki imma da kafa imma da kunne ko da wani irin abu kana iya cutar da musulmi to musulmi na kware an tambayi manzon Allah wane ne asalin musulmi wane ne musulmi hadisi a muslim sai ba da mafi saukin definition kuma ya tara komai da kuma ya ce musulmin kwarai shine man salimal na min lisanihi wa yadihi musulmin da musulmai suka kukuta daga sharrin harshensa da hannunsa bai cutar da musulmi da harshe da hannu annabi ya ce to wannan shine musulmi don haka an ce ma waye musulmi sai ka ce wanda bai cutar da musulmai da harshe da hannu shine musulmi in ji wa in ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi Allah shi ba mu ikon zama musulmai na kwarai na'am sai hadisi kuma addu'a ta 86 daga cikin jerin gwanin addu'o'in safiya da yammaci na'am بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم wannan addu'a na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i a cikin wannan babi din ana karantawa kafa uku da safiya kafa uku da yammaci falalanta manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce man qala ha salasan idza asbaha wa salatan idza amsa lam yadurruhu shay'un duk wanda ya faɗa kafa uku da safiya kafa uku da yammaci da ikon Allah babu abin da zai cutar da shi in dai za ka yi kafa uku da safiya ka yi kafa uku da yammaci babu abin da zai cutar da kai da ikon Allah hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da imamu tirmizi da imamu ibnu majah da imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah sheikh muhammad nasir ya inganta hadisi a cikin sai ibnu majah juz'i na biyu hadisi ya 332 haka sheikh bin bas Allah ya gafarta masa ya inganta cikin tufatul akhyar shafi na talatin da tara insha Allah ta'ala yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah alladhi wanda la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama tare da sunansa wani abu baya cutar da shi a ƙasa ko a sama wato a ƙasa ko a sama wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah din mai ji ne kuma mai ilimi bi ma'ana wanda ya faɗi wannan addu'a ya kira sunan Allah wani abu a ƙasa ko wani abu a sama da ikon Allah ba zai cutar da shi ba in dai ka rike wannan babu wani makhaluki da zai kulla sharri da ikon Allah ya nasara a kanka yana yi kuma Allah yana mayarwa a kansa mafhum tayyib Allah shi ba mu ikon aiki da addu'a da Allah ya kare mu daga sharrin mai sharri na'am رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا wannan addu'a wanda ya faɗa kafa uku raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin shine mahaliccina wa bil islami dinan addinin musulunci ne addini na wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan kuma muhammadu shine annabi na manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man qala ha salasan wanda ya fada kafa uku hina yusbihu a lokacin da yake yammaci yake wayan gari wa salasan kafa uku hina yumsi lokacin da yake yammata kana haqqan alalahi Allah ay yurdihu qiyamah haƙƙi ne ga Allah zai yadda da shi da duk abin da yake bukata gobe kiyama bi ma'ana haƙƙin haƙƙi ne yake da shi gaba ga Allah da gobe kiyama Allah zai yadda da shi yaddar Allah ta fi aljanna wa ridwanu min lahi akbar aljanna ba ta kai yaddar Allah ba to haƙƙi ne ga Allah yayi alƙawarin zai yadda da shi gobe kiyama to me kake nema da ya wuce wannan addu'o'in ba wai faɗan su kaɗai kake gani ba in ka faɗan ka kiyaye faɗansu kafa uku uku sai zama Allah ya alkawarin zai yadda da kai gobe kiyama to kuma ya zama wajibi tun a duniya sai ya gyara ma halayenka abinda zai hana ka shiga aljanna ko zai hana Allah ya da kai sai Allah ya hana ka aikatawa abinda kuma zai sa Allah ya da kai gobe kiyama sai Allah ya tilasta ka aikata shi tun a duniya wannan shine fa'idar su na taimaka musulmai wajen gyara ayyukansa Allah shi gyara ayyukan musulmai gaba daya ana fara kafa uku da safiya kafa uku da yammaci na'am يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حديث يتلا 88 daga cikin jerin gwanin addu'o'in safiya da yammaci annabi tsira da aminci tabbata a gare kan ce ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye bi diga da ka astaghithu nake neman taimakonka aslih li sha'ani kulla ka gyara min ayyuka na gaba ɗaya duk abin da nake na kuskure Allah ka gyara min shi wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banni zuwa ga kaina ko da kwatankwacin kyaftawan ido ne Allah kada ka bani da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawan ido ne mafhum tayyib wannan hadisi imamu hakim da imamu zahabi Allah ya gafarta mun sun kawo sun inganta shi sheikh muhammad nasir ya mulla inganta cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na farko hadisin 273 insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah kada ya bar mu zuwa ga dabarar mu ya jagoranci al'amuran mu ana karantawa kafa daidai ne insha Allah na'am أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وبركته وهداه وأعوذ بك من شر وأعوذ بك من شر ما فيه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما بعده وانا الدعاء تتمانين دا ترى إن شاء الله تعالى ana karantawa kafa ɗaiɗai ne da safiya da kuma yammaci kafa ɗaya hadisi ne asali na imamu abu dauda da sheikh shu'aibu arnaut da kuma sheikh abdulkadir arnaut suka inganta a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na biyu shafi na 373 insha Allah fiyayyen halitta yakan ce asbaha na mun wayi gari wa asbaha mulku lillahi mulki ya wayi gari ga Allah rabbil alamin Allah shine wanda ya halicci talikai Allahumma ya Allah inni as'aluka khaira hadhal yawm ina roƙonka alkhairin wannan wuni idan da yammaci ne sai ce Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla zai ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamina Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla sai ya ci gaba mu rika bambance asbaha da amsa kullun wayewan gari asbaha ne da yamma kuma amsa ne mafhum tayyib da haka sai ce Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan wuni fathahu budin da ke cikin wuni na duk wani abu na alkhairi da Allah yake budawa bayinsa Allah buda mun wa nasrahu dukkan nasara da Allah ke bayarwa ina roƙonka a wannan wuni wa nurahu duk hasken da Allah yake bayarwa a wannan wuni kamar na imani Allah ka bani wa baraka dahu duk albarka da ke ciki Allah bani wa hudahu da shiriya duk wannan da ke wurin Allah ba ne wa bika min sharri ma fihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin da ke cikinsa wa sharri ma ba da sharrin da ke bayan wannan wuni don Allah ka kare mu wannan hadisi iya daga cikin falalarsa wanda ya faɗa iya mai imani duk abin da ya roƙa na buɗi da ainihin nasara da haske da albarka da shirya alkawarin Allah ne zai shi insha Allah ta'ala ni da ku Allah ya ba mu gaba daya sai addu'a ta 90 daga cikin jerin gwanan addu'o'in safiya da yammaci insha Allah ta'ala na'am أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنا جيفا نعم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا حنيفا مسلما وما كان من المشركين حنيفا مسلما وما كان من المشركين daga wa'ala ala millatin nan ka hada zuwa har zuwa minal mushrikin wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin Wa'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin wannan hadisi riwaya ne na imamu ahmad Allah ya ji kansa da imamun nisa'i rahimahullah cikin amalul yawmi wal laila sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihul jami' juz'i na hudu hadisi na 209 insha Allah ta'ala fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yakan ce asbahana ala fitratil islam ya Allah mun wayi gari akan fitira na musulunci wato original musulunci ba jabin musulunci ba da yamma kuma yana cewa me eh zai zama na ala fitiratul islam falalan wannan addu'a din kafa nawa ake karantawa kafa ɗaya ake karantawa wannan shine abin da ya tabbata falalan addu'an gaba na karasa wanda ya faɗa da imani Allah yana rayar da shi din akan fitra musulunci din don haka asbahana ala fitratil islam ya Allah mun waye gari akan fitra na musulunci wa ala kalimatul ikhlas kuma mun waye gari akan kalma ta ikhlasi ita ce kalmar shahada la ilaha illallah wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mun waye gari akan addinin annabi mu muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi wa ala millati abina ibrahima kuma akan tafarkin babanmu ibrahim hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah gaba daya musliman musulmi wa ma kana minal mushriki na shi bai daga cikin mutane mushrikai wato kenan Ibrahim alaihi salam mu ma Allah ya kare mu daga shiga shirka sai addu'a ta 91 insha Allah ta'ala daga cikin addu'o'in safiya da yammaci na'am subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wannan ana karantawa mi amarra kafa ɗari falalanta annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace man qala ha mi amarra wanda ya karanta kafa ɗari hina yusbihu lokacin da yake wayan gari wa hina yumsi da lokacin da yake yammata lam ati ahadun yawmal qiyama bi afdala mimma ja'a bihi babu wani mutum da zai zo filin kiyama da abun da yafi abun da ka zo da shi in ka karanta kafa da ridon illa ahadun sai dai mutumin da kala misla ma ya faɗi kwatankwacin abin da mai wannan addu'a ya faɗa shi ma ya kafa dari au da alaihi ko ya fi ka maimaitawa da wannan malaman sunna suka ce ya halatta kai sama da kafa dari kenan don an ce illa ahadun kala mithla ma kala au zada alaihi ashe ya halatta a kara shi yasa aka ce ko in ya kara hadisi ne a muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da saba'in da ɗaya insha Allah shine subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya gare shi subhanahu wa ta'ala kawai kafa dare subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi suna daga cikin kuma addu'o'i masu sauki da annabin Allah tsira da miji sabbata a gare shi da ita da ƴar uwarta wannan hasana da kuma usainarta yace kalimatani khafifatani alal lisan faqilatani alal mizan habibatani inda rahman kaji wani irin yabo yace kalimatani kalmomi ne guda biyu subhanallahi wa bihamdihi daya subhanallahi alazim na biyu yace khafifatani alal lisan suna da sauki akan harshe ba wahalan fada ne alal mizan suna da nauyi akan mizani gobe kiyaman Allah yana auna aiki wa habibatani inda rahaman kuma Allah yana son su iyakan kawai ka zauna wannan daga cikin azkar da ba su da iyaka zaka iya yi ko da yaushe subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi kana halin tafiya kana kwance kana zaune kana kishin gide kana cikin mitin ne ba magana kake ba kana ji za ka iya kasa kasa duk abin da kake matukar ba abin da ake bukatar dole sai ka yi shiru ba kana ji kana yi kasa kasa wannan da ikon Allah na daga cikin mafi saukin tara lada gobe kiyama a cikin bulus Allah ya ba mu lada ni da ku gobe kiyama na'am لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير wannan addu'a ana faɗa ashara marrat au marratan wahida inda kasal ana faɗa kafa goma hadisi ne a cikin ainihin amalin yawmi wal na na imamun nisa'i rahimahullah hadisi na 24 kuma ya inganta cikin sahihu targhib wa tarhib na shek Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa juz'in farko hadisin 272 haka shek Ibn Bas Allah ya gafarta masa ya inganta shi a cikin lafiya na tufatul akhyar shafi na 44 falalan wannan in ka faɗa kafa goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa hamdu godiya nasa ne tare da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai mai iko ne a shara marar kafa goma falalanka na farko in kafa da kafa goma shine me yana daidai da ka'yanta bawa daga cikin bayi daga cikin zuriyar ismail alaihi salam ɗaya ana baka lada goma ana kankare ma kurakure goma bayan nan kuma ana kare ka daga sharrin shaidan inda safiya ne har yammaci ta yi inda yamma ne kuma har gari ya ana kare ka da ikon Allah daga sharrin shaidan mafhum tayyib wannan kai kafa goma kenan aw marratan wahida inda al-kasal mala yace wanda ya gaugaji kuma gajiya iyaka to sai ya karanta kafa daya kawai yace la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir an samu an yi kafa daya an samu an yi kafa goma kuma an samu an yi kafa ɗari to ya dace mu gwada yin ɗari dan in ya gagare gagare mu yi goma amma ɗaya kan in dai ana halin lafiya ya dace mu wuce mafhum tayyib sai a sake maimaita ta a gaba ita ce addu'a ta 93 insha Allah na'am la ilaha illallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ana karanta mi'a marra idan asbaha zai karanta kafa ɗari idan gari ya waye falalan addu'a din kamar yadda annabi tsira da minji sabbata a gare shi fada cikin hadisi na bukhari jizu na hudu hadisi na casa'in da biyar da kuma sai muslim juzu'i na hudu hadisi na dubu biyu da da saba'in ya yace man kala ha mi'a marra fi min wanda ya faɗi wannan kafa ɗari a wuni kanat lahu adila ashara riqab yana daidai da ya bayi goma mun ji dai kuɗin yanta bayi a baya bi ma'ana aikin da kai na falala ya fi ka bada sadakan naira miliyan ɗari miliyan ainihin sha biyar sai dai fa miliyan na miliyan saba'in nan ce sai dai fa mu kiyaye ba kuma daidai ba ne don mun yi wannan mu ce ba za mu aikin alkhairi da dukiya ba iya daga cikin matsalar yau da ta fi shafan almajirai almajirai da dama masu wa'azi ne a'a masu neman ilimi ne sun fara ɗauka ko mun fara ɗauka cewa aikin addini ba namu bane da dukiya sai mutum ya ce mun ce ku ciyar don Allah a'a ba an ce ai ba kai ma ka fito kai da dukiyar ka wani ya gani ba wai ka samu ka boye ba a'a dole ka fito kai da dukiyar ka sai ka ce jama'a ku yi sai a yi amma ba kowa yake iya samun naira dubu goma ya kashe musulunci dubu ɗaya ba amma mutum zai iya dirka akan wasu in ba su yi ba ya dace mu ma mu mai musulunci gasa da dukiyar mu kana da shago in ka ci riba nawa ka ware musulunci kana da sanar hannu a matsayinka na mai wa'azi ko mai da'awa nawa ka ware musulunci kana aikin gwamnati ana baka albashi nawa kake ba musulunci a ciki yi wa addini aiki ba wai mu cewa jama'a a aku yi ba a'a mu ma mu yi su gani tukunna su yi koyi shine addini wannan shine ka'ida ba wai ka faɗa da baki ba mutum ya fito practically yi aikin da addini da dukiyarsa a gani mafhum tayyib don haka wanda ya faɗa kafa ɗari yana daidai kamar da yayan ta bayi goba ana rubuta masa lada ɗari ana kankare masa kurakurai ɗari kuma yana kare shi da ikon Allah daga sharrin shi dan har ya yammata sannan walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min zalika babu wanda ya aikin alkhairi fiye da shi a wannan wuni sai dai wanda ya kwatankwacin abun da shi ma yayi mafhum tayyib yanzu wannan addu'a ce mutum baya yi bi asara ba rayuwa Allah shi kare mu daga yin wannan asara na'am subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقي ورضا نفسي ورضا نفسي وزنة عرشي وزنة عرشي ومداد كلماتي ومداد كلماتي wannan ana faɗa kafa uku hadithin muslim ne Allah ya ji kansa juz'i na hudu hadithi na 2090 cewa subhanallah wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa tare da yabo adada khalqihi adadin kalmominsa wa ridwa nafsihi da kuma adadin yaddansa wa zinata arshihi da adadin nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi da adadin digon rubutu da za a yi na kalmominsa gaba daya bi ma'ana aiki da tawada a rubuta duk kalmomin Allah zai a rubuta su ba zai yi ba to in akwai adadin su Allah ya sani to wannan adadin gaba daya hadisin ingantacce ne tare da akwai wani dan garaba kaɗan da Sheikh Muhammad Nasir ya magana cikin isnadin sa shi ma amma dai ala ayi halin ana iya kafa hujja da shi hadisi ne da yan halta ya samu juwairiya radiyallahu anha matarsa ya fita ya barta da asuba ya da ya samu har gari ya waya ranar dabi tana tana ta azkar yace me yake tace tana ta azkar ne sai ce fitan da nayi na faɗi wata addu'a kwaya ɗaya inda za a auna da duk abin da kika yin nan da kika gaya mun kike yi wannan addu'a kwaya ɗaya ta za ta rinjayi naki gaba ɗaya tace yace wace tace wani addu'a yace shine subhanallahi wa bihamdihi da khalqihi wa rida nafsihi wa ta arshihi wa da kalimatihi mafhum tayyib na'am sai addu'a na casa'in biyar daga cikin jerin gwanan addu'o'in safiya da yammaci na'am اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا إذا أصبح إذا يوعي قال يكي كانت وانا حديثي شيما شيك أرنعود يا إنغان تاتكن زاد المعاد في حديث خير العباد جزء نبي حديثا دلي أكو سبعين نبيار fiye yin Allah ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ni ina neman tsarin Allah roƙonka ilimi mai amfani Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani a wata addu'a kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ka kare ni daga ilimin da bai da amfani ashe ba kowane ilimi ne mai amfani ba akwai ilimin da bai da amfani asara ne ga wanda yake da shi babban abin da zai na maka yanzu ilimi amfaninsa ya fara karanci shine sai ka ga mai ilimi ya bar aiki da ilimi ya koma hasada a rayuwarsa wannan shine alamar me alamar ilimi bai zama mai amfani ba amma ilimi mai amfani mai shi ba zai zauna yana hasada ba a rayuwa ba abin da ya dame ka in wani Allah ya ɗaukaka sama da kai sai ka yi farin ciki ka gode wa Allah a kai amma lokacin da ya zama mutum zai hasada akan abin da wani yake na alkhairiyar nasa to babu kokonto a cikin wannan cewa ilimin da ba don Allah aka nema ba in don Allah ake nema to dan yayi nasara yanzu aka shi mafhum tayyib wa rizqan tayyiban da kuma arziki mai dadi wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake abun karba ni da ku Allah ya karbi aikin mu na'am أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب wannan hadisi ya zo a cikin bukhari tare da fathul bari juz'i na goma sha daya hadisi na ɗari da ɗaya zuwa cikin sahih muslim juz'i na hudu hadisi na biyar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan ce astaghfirullah wa atubu ilai ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare shi ni da ku Allah ya gafarta mana ya karbi tuban mu kafa ɗari ake karantawa da safiya da kuma da yammaci insha Allah na'am أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق wannan ana karantawa kafa uku idza amsa idan mutum ya yammata annabi tsira da aminci sabbata gare shi falalan addu'an yace wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku da yammaci babu abin da zai cutar da shi da ikon Allah na sharrin dare shi duk abin da yake sharrin dare ne da ikon Allah Allah zai kare shi mafhum tayyib a'udhu ina neman tsari bi kalimatin lahil tammat da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku shine na farko qur'ani na biyu kuma asma'ul lahil husna shine kalimat na Allah at-tamma min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta imamul qurtubi rahimahullah rana ɗaya manta wannan addu'a yana manta sai shiga gida kuna mata harbe shi tana harbin sai yace gabanin ya tsuguna ya gane cewa ya manta addu'a din da ya karanta sai Allah ya dauke dafin kunaman a jikinsa manta ta kade yana manta ya sha harbin kunama shi yasa in ka saba rana ɗayan ka bari sai Allah ya jarabe ko kai wani mummunan mafarki sai ka firgita in ka tashi za ka gane me ya kamanta sai ka yi wanda ya saba waɗannan azkar din in ka ce kwanta ya bacci ma bai yi su ba irin na bacci ba zai ma iya ba saboda yana ga kaman idan ya kwanta ma komai da komai zai halakar da shi a rayuwa komai na shari zai iya faruwa Allah shi kare mu daga sharri na'am اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا wannan iya daga cikin takaitattun salati wanda ba na ibrahimiya ba amma sun inganta da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya inganta sai targhib wa tarhib juz'in farko a ɗari biyu da uku 273 insha Allah cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce yana ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin shi da kansa yakan yi wa kansa salati ya Allah ka yi tsira da aminci akan mu Muhammad ya ce wanda ya faɗi wannan kafa goma lokacin da yake wayan gari da safe kenan ko da lokacin da yake yammata kafa goma annabin Allah ya ce adrakathu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na zai riske shi gobe kiyama in na zo ceto zan cece shi annabi yana ceto wannan aqida sunna ta tabbatar babu kokonto annabi zai ceto gobe kiyama mafhum tayyib wannan ne karshen addu'o'i da ake karanta da ikon Allah a cikin jerin gwanan azkaru sabah wal masa zikirorin safiya da yammaci ni da ku Allah ya ba mu ikon aiki da su za mu shiga babi na 28 kaɗan insha Allah ta'ala musamman da yake farkon nasa abubuwa da muka yi bayani ne za mu iya karanta ko da ayoyin mu tsaya ko na'am babu damuwa ko to alhamdulillah mu karanta zuwa karshen amanar rasulu sai mu tsaya insha Allah azkarun nam sai kuma zikirorin kwanciya bayan mutum ya yi na safiya ya yi na yammaci lokacin da zai je kwanta ma kuma akwai babi mai girma na abubuwan da zai karanta azkarin nam zikirorin kwanciya lokacin da ka je shimfudunka ka kayi niyan bacci sai ana so ka karanta gabanin ka kwanta ana kare ka daga sharrin dare da ikon Allah ana kare ka daga sharrin shaidanu sharrin aljanu ana kare ka daga sharrin barayi ana kare ka daga sharrin mai hasada idza hasada duk wannan da ikon Allah Allah zai kare ka mafhum tayyib insha Allah ta'ala bismillah a wannan na farko malam yace addu'a na 99 yajma'u kaffaihi thumma yanfuthu fihi ma fa fihi ma fiyan halitta in zai kwanta yana hada hannayensa haka shine ya jima'u kaffaihi sai ya rika karanta waɗannan surori guda uku a ciki zai karanta kulhuwa da falaki da nasi iya karanta kulhuwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada da qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljanni wan nas sai tofa sai shafa daga kansa zuwa ga abin da ya sawwaka na jikinsa kana iya yi gabanin ka kwanta kana zaune akan gado kana iya bayan ka kwanta ka karanta ka shafa shi yasa aka ce mastata min jasadihi sai ya shafi abin da ya sawwaka na jikinsa yayi kulhuwa daya faraki daya nasu daya mafhum tayyib sai ya tofa ya shafa sai ya kara kulhuwa daya falaki daya nasu daya sai ya tofa ya shafa sai ya kara kulhuwa daya falaki daya nasu daya sai ya tofa ya shafa mafhum tayyib wannan kaga na safiya zaka yi kulhuwa uku ne a jere falaki uku nasu uku a jere na safiya da yammaci wannan kuma zaka rika zari ɗaya ɗaya ne ka rika yin su sai kayi sau uku kuma kana tofa kana shafa na safiya da yammaci ba a tofa a shafa na kwanciya ne ake tofawa a shafa mafhum tayyib arama kawai ka karanta mana kul huwa falaki nasi ba tare da mun biya ba saboda an bibbiya insha Allah bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق